Ana dai iya cewa rashin aiki ne ya jefa matasa na jiha ta Difa shiga a cikin ƙungiyoyi na tada zaune tsaye da ake kira fale, waɗanda suka shahara wajen kwace da fashi da makami da fyaɗe da shaye-shayen miyagun kwayoyi da faɗace fadace tsakaninsu ta hanyar amfani da makamai da dai sauransu. Rikicin baya-bayan nan na matasa na pale shine wanda ya faru a wata anguwa da tattare da 'yan gudun hijira da ke kira Jorikolo bayan matasan na Pale sun kai wa anguwar farmaki al'amarin da ya janyo mayar da martanin matasan wannan anguwan kamar yadda Malam Sumaila Mohammed shugaban 'yan gudun hijira na anguwar ta Jorikolo ya yi mini ƙarin bayani. Sanadiyan sashin wannan lamarin sun kasance suna zuwa cikin gidaje suna ɗaukan dabbobinmu suna yi mana sata kala-kala a cikin gari a cikin gidaje har ya kai suka fito suna tar hanya da ainihin adda da gariyo da barandami su ce idan suka karbi wayan mutum ko kudin mutum in yi magana za su shi so babban abin da ya faru je ɗin dai gani sun kai sallah ya kasance wannan sallan ba sa son su zauna ba su da kuɗi saboda suna da 'yan uwansu mata fale suka doki niyya da alwashi ba ma tara hanyar ba har kasuwan kasuwanninmu 'yan kasuwanmu suka dinga samun su suna arasti ɗinsu suna neman kuɗin ba haka ba kuma su sare su sai muka kira 'ya'yanmu jikokinmu da ƙananmu su da an matasa muka ce to sai gare ku to a nan ne wajen da suka tashi suka tasamma su ma suka taso suka yi gama an samu yaron gari ɗaya daga cikin wanda aka fara bugewa da hannun tsammanin cewa ya mutu ashe bai mutu ba yana yanzu haka na asibiti an samu rashin rai an samu rashin rai ɗaya daga cikin 'yan palen jiya ma bayan jiya din mun yi haka din mun gabatar da su yau ma a jiyan da dare suka ce kin gera goma 'yan palen suka ce sai sun kone garin jorikolo muka ce to ba zai yi ba muka ce ga mu da kannanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu ku tashi ku rike mukami ku yi ringanin ko ina. A yanzu haka dai jami'an tsaron jihar Difa sun cafke matasa 46 bayan faruwar wannan al'amarin. To sai dai a cewar Abacha Alhaji Are wani mazaunin jiha ta Difa har yanzu akwai sauran rina a kaba domin a yanzu haka akwai kungiyoyi na matasa na Pale kimanin dubu da ɗari shida a jiha ta Difa. Da matasa suna cikin bakin kogi su bakin cadi bakin kogi kuma dugu suna noman tattasin suna kama kifin su. To yanzu duka yau babu guna sun komo gari a zamne babu sana'a da rishin wayewan kai kenan shine ke kawo rangar girma da fadace fadace da wannan sace-sacen da kana gani wanda muke fuskanta cikin. A nasa bangare hukumomin jihar Difa sun sha alwashin ɗaukar dukkanin matakai da suka dace domin ɗakile wannan al'amarin. Koro Jidala shine shugaban majalisar mashawartan jihar Difa. Matakin na guda a waya ma mutane kai, waye yara da yaran su kansu a waye musu su bar wannan hanya. Fiske wannan hanya ba mummunan hanya ba ne, kuma ya kamata eh, doka ta yi aikinta yadda ya kamata. in ka jima mutum ya kamata hukuma ta, hukumta maka kenan dole in babu doka abin baya yi mu a dagace da eh, matsayinmu ya kamata Eh, a ba eh, 'yan tsoro vraiment kayan aiki vraiment su kawo kwanciyar hankali cikin jihar Ana dai iya cewa wannan al'amari na bayyanar kungiyoyi na matasa a jihar Difa ya samo asali ne tun a shekara 2015 bayan sakawa jihar dokar ta bace sakamakon rikicin Boko Haram. al'amarin da ya jefa matasan jiha da dama cikin zaman kashe wando. Abukar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.